ganin watan kai tsaye kuma bai sauraro kuna tare da mu akan mita bakwai a zangon fm a kowane lokaci daga yanzu kuna ma iya bin mu kai tsaye a shafinmu na facebook domin ganin yadda take kayawa a fadar ta mai martaba sarki a wannan lokaci

da na shoku a gaida ku da har yanzu tare da ku da kan tsaye a fadar mai martaba sarkin inda a kowane lokaci daga yanzu za ku ji jawabin mai martaba sarki tun sarkin ya gama kikin tsawa ya kuma karbi takarda da zai yi bayani ya kuma sanya tubaransa na gari ana ta sa babbar ga ana kakarewa wata wata alama ce ta jirgin akwai dan kantsa-kantsan da mai martaba sarkin yake yi a halin yanzu kenan kuma daga zarar ya gama wannan kantsa-kantse za yi bayani ga al'ummar jihar kano a wannan lokaci to jama'a ga bayanin mai martaba sarki zama amin amin amin y que era un maestro

masararo jawabin mai martaba sarkin kada kenan alhaji abiyan dogaro a wannan lokaci ya tabbatar da batun ganin watan azumin ramadana na wannan shekara da ya tabbatar da cewar an ga wata